Assalamu alaikum da fatan an yi ƙarshen mako lafiya don dai mu kam alhamdulillah. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari auna. To a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. inda a yau ma za mu ci gaba da magana ne akan kiba da rashin kiba shin menene ra'ayin mata kan wannan batu gaskiya ni ba zan iya ba saboda na fi son body structure na haka to yanzu ya za ku yi da shi to hakan za mu ci gaba idan ya ga zai iya fine in kuma ya ga ba zai iya ba sai ya kama hanyar shi sa akwai abubuwan da ake barin su saboda babu yadda za ni na san dai ba zan kara ba wannan kam na ga da alama samarin ta ma rasa wanda za ta zaɓa. A wannan gaskiya. Don farin jini <laughs> ko ya ka gani. A to zade mu ji. To muna tafa da ƙarin bayani bayan haka kuma muna tafa da hira da da masani kan halayya dan adam wanda ya mana fashin baki kan wannan batu. To daga ƙarshe kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu buɗe maku layi domin ku kira ku ba mu albarkacin ku akan wannan lamarin. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko ya sashen Hausa a birnin Kano Baraka Bashir ta tuntuɓi mata domin jin ta bakinsu akan wannan batu da kuma don jin ko sun taɓa tsinta kansu a cikin wannan lamarin ga yadda tattaunawa da ta kasance. Malama. Suna na Fatima Abdullahi. Shin kin taɓa samun saurayi ah, mai ce gaskiya kin yi min rama ya kamata ke ɗan ƙara ba? Gaskiya na taɓa samu. Akwai wani saurayi na da ya ce ni ba na kula sirara sai masu ƙiba har da siyo min maganin ƙiba ya ce wai in ɗan sha saboda in ɗan cicci ko na yi kumari. To tsaya da fara soyayyar kuma bai nuna miki cewa a'a kin yi min siranta ba sai da ku tafiya ta tafiya sai da farko ya ce ni da farkon haɗuwar mu ya ce ni fa ba na son siririya dai daga baya dai har ya kawo min magani shine ni dai da na kisha yanzu ma mun rabu kun rabu saboda kawai kin ki ƙara jiki wallahi saboda haka mun rabu to dama dai ba wani son shi kenan kike yi ba to ina son shi amma tun da ya rabu da ni ya zan yi ya <laughs> suna malamar suna na Khadija Garuba to gashi dai yake tabarkalla masha Allah kina da jikin ki kin taɓa tsinta kanki saurin ki ce a kin yi kiba ya kamata ki dan rame eh mun taɓa yi da shi yace shi yana son mace yadda daidai baya son mai kiba kuma baya son raban miya sosai yace ya kamata in rage wannan kibar tawa ko kaɗan ne yanzu ki a wajen sa wannan kibar ta kice yawa eh shi a wajen sa dai ta dan yawa wayan dan ƙara ragewa ko kaɗan. to ke kina da ra'ayin ragewa ni kuma ni ban da ra'ayin ragewa ni na fi so in zauna a haka yanzu da halin haka diramar da muke yi kenan shi yana so in rage ni kuma ba na so in rage to a ina aka tsaya a haka dai muka tsaya a haka a haka kaka a haka muka tsaya shi ya ce in rage ni kuma ban rage ba saboda ni na fi so in ganna haka tabarkalla to in ya fushi haka nan zai hakura da <laughs> sunan malama sunana husna wale to malama husna gaskiya yar duma-duma ce Shin an taɓa tsantan kai saurayi ya ce a'a wannan kiba ta yi yawa sai an rage? To wasu sun fi son haka na yi saurayin da yake ce gaskiya shi jikina ma yake burge shi. ya ce saboda baki yi yawa ba baki kaɗan ba mm. na gaban jirgi na ce a na gaban mota ne na gaban jirgi <laughs> ya ce za ka shiga iyafod ba kunya na ce miya hujja sai ce mi'a ah, in na je da yar tirid da ita ina tafiya ma sai a ce wannan yar aiki na ne ko kuma yar ciki na mm. sun ce a ai da yawa ba sa so to akwai kuma sanda na yi wani sai ce gaskiya sai dai in yi silimi na ce a ai yadda ka ganin nan ba hawa ba sauka ba akwai hawa ba dai sauka a'a ai zan dan yi maintainin kan kuma in zama fati bambam da yawa to yanzu na wanda wanda kuke mu'amala da shi yanzu shin yana son kibar ko gaskiya shi yanzu bai da matsala sai dai ce min kyar ki fi haka dai ki dan yi manage ki zauna a haka To kuma za ki iya yin manajin ki zauna a haka? To daɗin nan dai ba zan daina shi ba don ni gaskiya jikina na jin daɗi ne. In zai rinka ci so uku a rana kayan daɗi to zan karu. Eh, to yanzu kaka kenan so biyu ake ci a rana? Gaskiya yanzu so biyu nake ci a rana idan na breakfast. Saboda sarki hau? in na breakfast ba na sake ci sai yamma eh. in kuma ban ci da yamma ba to sai da so biyu nake ci kuma hakan zai dole gashi nan ina rayuwa na sama da shekara hudu haka yake yanzu to ke <laughs> ya sunan malama kadija Muhammad to ke ga kina kamar kamar ni na <laughs> shin saurayinki yana son yadda kike ko yana son ki kara mm, ya dai taba complain ya ce yana so da dan ɗanfi haka kaɗan ba sosai ba baya son ki ba sosai ya amma kuma dai yana son ki ƙara eh, yana so in ƙara kaɗan to sai kika ce masa ne gaskiya ni ba zan iya ƙara ba saboda na fi son body structure na a haka to yanzu ya za ku yi da shi a to hakan za mu ci gaba idan ya ga zai iya fine in kuma ya ga ba zai iya ba sai ya kama hanyar shi kawai ya kama hanyar sa kenan soyayya daman bata kai ba no ta kai amma kin san akwai abubuwan da ake barin su saboda babu yadda za ni na san dai ba zan karu ba mm-hmm. hakan nake ba shi yana ganin kamar zan iya karuwa saboda bai kika ya saboda cewa ba za ki karu ba no ba zan karu ba saboda haka nake so akwai matan da ya ce min zai kawo min shaka fashe na cewa la ba zan sha wa. to yanzu ke <laughs> ke biki kina abinci so uku kike ci a rana a'a gaskiya idan na samu na ci abincin rana breakfast ma ba na yi eh. abincin rana nake ci kenan ashe idan zaki fara cin na safin rana da zaki karu eh to kuma ai ba zan fara ba kike son kiga ki haka nake san shi yanzu ko da zaki rabu da saurayin da naki akan ki kara ki dan murmuje sai dai ki rabu gaskiya ba na tunanin zan karu ba zan karu ba ma kawai gare kawai a zauna a haka to gashi dai ke tabarkalla masha Allah kina da jikinki kin taba uh, tsantar kanki saurin ke ce a ah, kin yi kiba ya kamata ki dan rame e gaskiya na taba samun saurayin da ya ce na rage kiba a lokacin da ba ni akalla dai na yi wajen shekara shida haka da kiban nan gaskiya saboda a lokacin da ba ni da kiba gaskiya ina zaune da mutane lafiya amma daga dan wasu lokaci haka da suka zo sai na yi kiba sai kuma saurayin da nake tare da shi sai ce gaskiya shi baya son kiba har ma asibiti ya kan domin na rage kiban nan amma hakan bai yiwu ba har magani babu maganin da ban yi bana sha saboda rage kiba amma hakan ya ki yiwuwa har nake yi training saboda na rage kiba amma hakan ba hakan ba ta rage gaskiya to yanzu kuma to ke kina da ra'ayin ragewa Ni da gaskiya yanzu na fi son kiba a kan rama saboda gaskiya hakan tana birge ni. Saboda kiban nan idan kana da ita mutane ba za su yi maka kallon raini ba kuma za ka shiga duk inda kake so kuma babu wanda ya yi sai maka kallon raini saboda kana da kiba wani ma tsoron ka zai dinga ji amma ko idan kana siririn nan sai ka ga ku an raina ka yara ma ba za su dinga kallon ka da mutunci ba amma idan kana da kiba ko yara ma za su dinga jin tsoron ka na taɓa yin saurayin da ya ce shi ya fi son mace siririya sabida ta fi sabida mace siririya ta fi burge shi ta fi lafiya ta fi kuzari a gurinsa sabida mace siririya za ta je guri shaf-shaf ta je ta dawo lokuta kuma kafin ta je aiki ne tana sharaf sharaf sharaf tana tafiya kamar wadda ba za ta yi ba za ta je wani guri ba akwai saurayin da na taɓa yi shi ya ce ya fi son lukutar mace ni kuma siririya ce to da na haɗu da wanda yake to har kuma har magani yake siyo min na sa ƙiba amma dai ƙiba nan Allah bai bani ita ba. Allah ya fi so ya ganna a yanda ya ganna a yanda ya halitte ni da siranta da kuma ni ma muka zo muka samu na samu saurayi mai son siranta muka daidaita da shi to muna rayuwar mu muna rayuwar mu shi ma dai shi ma dai siriri ne dai kamar ni a nan to kuma to muna nan dai ya zo ya canza ra'ayi ya ce shi ya fi son ni ya shi siriri ya ce ya fi son lukutar mace na ce amma ka ci amana ta ka ci amana ta ka ce kana so na da siranta ta don kaga kai siriri ne ni siririya daga baya za ka zo ka ci amana ta Allah ya isa tsakani kuma daga ƙarshe dai naga abin nasa ya wuce gona da iri sai na ce ya je ya nemi lukutan mace ya zan yi dole na yi haƙuri. Suna malam. Suna na Amina Yusuf. Malama Amina gashi nan tabarkalla ke ya ce da ke. Shin kin taɓa tsantar kanki sauran ke ce kin yi siranta lalle lalle ki ƙara ƙiba? Mm, na taba na kaina haka ya ce wai na yi siranta sosai shi ya fi sanya wuri mai kiba ni kuma gaskiya ba ni da ra'ayin wata kiba in fatin akwai wani abu da zan sha mai ƙara masa nan ƙara zin slimin to haka nake son jikina yanzu a wannan yadda kike mm. masha Allah kuma kina nema ki daɗa. ki zama model ke ko komi. Mm, na ƙara sirin cewa saboda kin ga ko zaben salon ne kiyo aka zo ba za ki ga an ɗauko mai kiba ba an fi so siririya sosai wadda jikinta komai yayi ba dai wani sosai ba to shine to amma kuma akan samu wanda ya ce a ah, ni dai haka nake son ki dama sosai ma kuwa ai da yawa ma sun fi so na ma a hakan shine dai guda ɗayan da shi ya ce shi gara wayin ƙara na ci masa a ba kai kaɗai ne ba ga da yawa suna son mara jikin to shi ya sa na gwammace jikina ya zama a haka ba tare da na ƙara ba a to tun da ba shi da interest na mara kiba to ni ma ban da interest na jin ƙara kiba so muka zama fat to ya suna malamar sunana Aisha Shehu Kabara to malama Aisha Aisha ga kinan tabarkalla kamar nina shin kin taba samun saurayin da ce kai kin yi siranta ya kamata ki kara kiba gaskiya duk samarin da nake yi su suke karfafa min gwiwa ma akan cewar in bar jikina a haka dan wani lokacin ina tunanin in sha maganin kiba ma ko in ce miki ma na taba tunanin in sha maganin kibar to da na sha ni cin abinci na bai canza ba ina rayuwa ta dai kawai ina yawan barci da sauransu amma ni wanda nake tare da shi gaskiya ko da yaushe yana karfafa min jiki yana cewa siraran mata sun fi kwaliti siraran mata sun fi kwaliti me zan yi da kiba in zauna a haka amma ni gaskiya ina son kiba kuma in ga mace mai kiba tana burge ni yanzu ce kike so ki kara kibar ba ma sauran ki wani ke son ki kara gaskiya ni saurayi na yana karfafa min gwiwa akan cewa in zauna a haka zan fi kwaliti a haka ya fi son ya ganni a haka kin gaya masa cewa kina son ki kara kibar na ga masa ina son kara kiba me yasa nake son kara kiba na ce masa gaskiya ina son idan na yi diresin a gidanmu ya kasance na burge shi na yi kyau saboda ina ganin kawai mace mai kiba ita ce za ta yi kwalliyar da zai burge mutum ya ce shi gaskiya baya bukatar haka ya fi son ya gani a haka ya ce ki kara ya ce karin kara in eh, zauna a haka tunda ya ce ka ki kara a hakan zaki zauna a haka zan zauna tunda dama zan yi dan shi ne kuma ya ce baya bukata To ya sunan malama? Maryam Muhammad. Malama Maryam, ga kinan dai ba laifi. Shin kin taba tsintan kanki saurayi ya ce kin yi siranta ya kamata ki dan ƙara kiba kaɗan? Gaskiya dai wai a irin ya mai da zancen da mahimmanci ba ya faɗa sai dai irin a wasa haka mm. ya faɗa kuma yadda yake faɗa a wasan ba wai yana nufin har ran shaka yake ba kawai dai wasa ne ya kawo haka yake faɗa yake cewa ki kara mm. to ke a ra'ayinki um, kina son ki kara ko kina son yana ina son kara amma bana so yayi yawa moderate nake so in zama bai yawa ba bai kaɗan ba saboda kibar kiba ko ya kaɗan ce tana da kyau amma ta yawa kuma gaskiya matsala ce to amma kin tabbata cewa wasa yake biki taɓa tambayarsa ba yakan yawan ta da zancen cewa me zai hana ki ƙara kiba akwai dalilin da yasa ake faɗa ni na san dalilin <laughs> dalilin a ni na san dalilin abin sirri ne <laughs> amma kin tabbata da wasa yake yi ni na san da wasa ne ba da gaske ba ne ba <laughs> filho me za ka ce a ah, wannan lamari kan ina ta ke ina ta kallon ka ina jira in ji abin da za ka ce <laughs> tun da kai kaɗai ne namiji wannan gaskiya ne to a duk da yake da za mu ji ra'ayoyin wasu mazan mu ji me za su faɗa tukunna akan wannan muna nan muna jira na ajiye ra'ayi na sai daga an jima sai na faɗa to yanzu kuma bari mu je ga hirar sarfilu da farfesa muhammad tukur baba na jami'ar kimiyya da ke birnin kebbi masani kan halayyar bil'adama wanda ya fara da tambayan shi shin lamarin na haifar da ƙara illa ga al'umma? Ake irin waɗannan abubuwa na daidai na so mu gane cewa ya kamata mu la'akari da cewa abubuwa ne da suka fito daga wasu al'adu da ba namu ba. Hmm. Al'adu ne na eh, eh, kamar inda tura mulkin mallaka suka fito hmm. da abu da ya shigo mana yanzu. wannan yana abin da ke kawowa abubuwa biyu na ɗaya biyu shi su mata da aka gaya wato ake wa wannan ko a ce mace tana da kiba hmm. ko ta yi baki ko kuma beruwa ce hmm. da sauransu yana sa waɗannan matan suna shiga wani fani na wato ya kasance an kaskantar da su kenan da abin da ba su suka yi wa kansu ba. halitta ba kowa ke ba ba ne zaben yadda yake so a halitta shi wato kamar yanayi ko a yi mutum da tsayi ko a yi shi da tsayi ko a yi shi da kiba da dai sauransu so sai ya sa mutane shiga wani hali na yadda za su fara da kai kansu su ji haushin kansu su shiga wani hali akwai wasu cirutuka da suke fitowa na kamar mace da aka ce ta yi kiba sosai kaga ta cin abinci har yanzu ya jawo mata yana jawo irin wannan matan wani ciwo da yake wa jiki illa ko a ce mace ta yi baki wato kaga sai ta je ta sai irin eh, eh, eh, mai na shafawa a jiki da zai sa fari wadda za ka ga zuwa gaba kamar in ta ce ka je ka ga jikin mutum ya dawo kamar wato na na jabo baki da fari da sauransu yana kawo illa sosai da tunanin mutum to farfesa ka ce mutum yakan fa'i kan samu wata cututtuka cututtukan zai zama kamar na halayya ne ko kuma na jiki ne wata cuta ce ta fito mutum a jiki ko kuma irin yawan tunani yawan tunani ne wato yawan tunani da zai kasance kasan ita shi mutum Allah yi shi ba kowa yana son daraja a daraja shi hmm. kowa yana da nasa yadda abu to amma in ka cewa mace ba ta kai wani kima ba ka ga sai ka sa ta cikin juyayi hmm. na kanta ta fara raina kanta ta fara shiga wani halin kakani ka yi sai a manta cewa ai ba ta da zabi ga yadda halitta ya fitar da yake ko ga yadda mace ka yadda Allah ya yi ta ka ga in ka sa wannan mutum a irin wannan halaye ko da ta haihu nan gaba sai ta sa ƴaƴanta su rage cin abinci hmm. su rage wato yana yana sa mutum ka matsa wa kanka a rayuwa ga abin da bai kai ya kawo ba na ɗaya ko kuma ga abin da baka da zaɓi a kai. Hmm, sau ba ne yin Allah ne. Yin Allah ne yana kawo abin da ake kira depression wato wani ciwo ne na juyayi amma wanda ya tsanani ka ga mutum baya son hulɗa da mutane ba shi son shiga mutane ni yana nan yana dubawa kamar wani ne ke dubawa ya a ya a masa wani kallo na cewa bai kai wani abu bai kai kima ba da shi. To farfesa irin wannan yana sa yana yana hmm. sa mutum tunani kuma yana shafan hulɗansa da sauran jama'a. haka to profesa idan mutum ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi misali mace ta tsinci kanta a wannan yanayi ta ma fara samun matsala ta damuwa tana damun ta shiga wani hali me ya kamata ta yi a wannan lokaci eh, na daidai ta yi kanta kiyamun laifi. Hmm. wato ta yi tunani sai ta fara da nuna wa kanta cewa ba laifi na ba ne duk wanda yake yana ba yake so na ato kasan soyayya abu ne da yake faruwa da duk wani yadda mutum ya fito in dai akwai soyayya tsakanin ku ba ka dubawa in mace ta samu eh, kanta a wannan a wannan hali abinda za ta fara yi ta yi wa kanta wa'azi hmm. kuma ta ɗauka cewa duniya ai ba dai ake ba ko da ya san hannun mutum ka duba wasu sun fiye amma ba wanda ya ce wannan da ya fi wannan tsaye ya fi ce sai ita duk namijin da yake mata haka ita kuma ya kamata ta ɗauka a zuciyarta cewa ita ma ba ta son namiji da baya da baya son ta don wani abu wasu abubuwa da bayin ta ta bane don haka ta ɗauki ta ƙuduri cewa ba zai sa ta rena kanta ba ba zai sa ta wani duk abin da take son yi ba da kuma cewa ai shi kyawu a ido yake wani na son mai mata ƙira don haka wani da yake baya so wani yana iya so wani yana son baka nan gaba sha Allah wani zai zo ko ya ce yi baki a za a samu mai son wanda shi kuma baya son fara wato wani kuma zai zo ta tabbatar da cewa Allah zai kawo mata wani wanda soyayyen ba wai na biki ba ne da na yanayi a'a soyayyen ra'ayi ne haɗuwan ra'ayi da kuma ƙauna so ki kauna da haɗuwan ra'ayi da soyayya ba dole ne su bi wato kamar yanayin mutum ko baki ne ko fari ko mai kiba da sauransu wato da aka ɗauki abin da nake so abin da kamata duk ta yi da ta sami da ta sami kanta wannan hali mm. sai ta nuna kanta cewa a'a ai wannan ba ba wani abin da zai dame ta bare ba ne auren matan wani da sauransu in baya so akwai wasu da suke so haka eh, so in ka ɗauki wannan kuma abin ba wai wani abu ne da ta yi kanta shi kenan sai ta ci gaba da rayuwanta na yau da kullum ta walwala ba wani abin nan ah, za a samu mutum nan don duk ba za a bi a dana ɗaya ba. Haka, to Farfesa akwai wani nazari ko kuma wani bincike da ya nuna cewa wannan abu ya fi shafar mata ne ko maza wanne daga ciki? Eh, bincike na nuna ya fi shafa eh, mata a gaskiya mata aka fi matsawa da wannan hmm. duk bincike kamar yadda aka yi inda wannan abubuwan suka yi kamari kamar a su amerika hmm. su ingila da dai sauran kasan turawa da kuma ina jin akwai bincike da ya nuna kasan koriya hmm. koriya ta kudu ana samun wannan sosai mata na matsawa kansu da a yanayin jikinsu da za su ci abinci ya kasance suna ci an fi samun wannan ina jin a al'adun mutanen koriya na yanzu hmm. da kuma dai amerika da birtaniya da sauransu amma kamar da ka nuna abin na shigowa kasar mu don zamani ne da ake cewa na globalization ko hmm, a cewa abubuwa su da biyu wasu yaci al'adu na wasu suna shigo mana. To kamar yadda ka ce wani ɗabi'a ta kai ta shigo mana yanzu nahiyar Afirka daga kasashen musamman ma yammacin kasashen yammacin duniya. To wace shawara za ka bai wa musamman ma matasanmu da suke kwaikwaya irin wannan abubuwa? Ta su gane cewa wannan illa fa sosai tana shafar mutum kuma tana shafar yanayin tunanin mutum. Shawarar da zan fara bada shi ne na matan. ba wani hujja da mace za ta dami kanta ga yanayin jikinta da sauransu ko can kasashen yammacin duniya akwai wasu ƙungiyoyi da suke fara fitowa su nuna ni mace ce ka so ni ka ne wannan bai shafi a yanayin jiki na ba sai don haka na ɗaya zan zan tabbatar da matan mu a nan afirka cewa su tuna cewa irin waɗannan abubuwan hmm. yana da illa ga al'adunmu yana da illa kuma ga su kansu matan ka tuna cewa akwai wasu wurare a afirka hmm. a baya kamar wajen su kalaba eh, maza ba su ma matan auren matan da ba su da ita kasance ma akwai da akwai da wani dalilin da ake tari mace ta yi da yi aure sai an hmm. kai ka daki an kulle zuwa wani lokaci a ce da ita don ta yi gida don haka matan mu su tuna da wannan da biyu kuma su mazan mu a tuna akwai irin wannan akwai illa neman mace da aure ko da wani cuɗanya don hmm. tana da kiba ko ba ta da kiba tana da fari ko ba ta da fari yana iya kai mutum da don tunin dare hmm. za ta samu eh ba ta da kiban amma halin naku bai je daidai ba ah, da dai shi matan mu ina so su dauka in kiban jiki zai kawo illa in ba likita ne yake tare ba da abin da ya kamata su damu ba da su don haka mata su fara yakin wannan kan cikin kansu tukunna kafin su fito fili da su kuma ina zan kira da ƙungiyoyin mata da sauransu hmm. da su ci gaba da faɗakar da mutane zuwa ga illolin wannan illolin da abin da yake shiga kai illolin da inda yake sa mutane su wasu abubuwa da bai kamata ba sai ƙungiyoyin mata ya kamata su ɗauki kai wannan yaki da irin wannan halaye da maza suke sa musu ba wai su suke sa wa kansu da ɗaya suke sa musu. Farfesa Muhammad Tukur Baba eh. kenan na Jami'ar Kimiyya da ke birnin Kebbi. To farfesa mun gode kwarai da gaske. Eh, to kin ji Amina yadda lamarin ya fi yake. Kin ji abubuwan da farfesa ya ji da kuma shawarwari da ya bayar kan yadda za a yi wannan. To To duk da yake dai mun ce za mu buɗe layukan waya domin mutane su kira su faɗa mana ra'ayoyinsu game da wannan lamari. To ga kira nan na shigowa daga Sokoto. Salamu alaikum. To. <laughs> Hello, wane ne daga Sokoto? Yawa, ya sunan eh, malamin. Safilu kana sa da Ahmed Ladan Jirkau. Ahmed Ladan to ka ji da yadda aka ce maza maza su suke jefa mata cikin wannan matsala ko yanayi. Me za ka ce? Ito, eh, to ni gaskiya ni kiran nake son in yi ma mata ko kuma maza yan uwana yana da kyawu duk shawara zaka ba su ka ko matarka ka ba da shawara ta kwarai domin shan magani irin wannan maganin da ka jikin ka ya koma gudan kato yana din mm. cikin din problem don na san yana kosin <laughs> ɗin ulcer yana din kansa kuma da wani problem yake kosin daban mm. fata na da ya kamata yadda Allah ya aje ka ka tsaya haka na a ne ka ce ka shafa mai wanda zai sake ma jiki domin ke mace wani ya ga ki ko kuma wani irin ƙawa ƴan omen su ga hasken ki ko me mun shiga Sokoto daga nan kaba mun shiga Sokoto mu wata mai wari ko mai babban jiki ko eh, a irin wannan dubbe da kyau ka tsaya da Allah ya aje ka to abin mun gode kwarai da gaske ga wani kira na na shigowa daga Niger salamu alaikum wa alaikum salam to wa muke tare da Kuna tare da Ibrahim ya wanke hula a garin Lagos a Kimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? to gaskiya ni ra'ayina abin ba akwai ban mamaki wani lokaci bisa ga ainihin al'ummar samu mm. za ga an shigo da magunguna cikin kasa mutum bai ma san irin abin da aka sarrafa magungunan nan ba amma kawai mutum shi kawai rafin neman wani kyau ko wata kifa haka shi ne abin ke ba ni mamaki akan haka to akwai wani kira da kake da shi ga matasa mata ma musamman matan da maza ma yawwa to musamman ma su dai matan namu yan uwan namu kiran da nake da su duk mutum da ka ga take yawan amfani da wayannan magungunan to tsakanin da Allah kwalitin jikinta ya bambanta da wanda ba ta yi to kiran da nake da su su kiyaye da lafiyar ya kasance ba in ma Allah hukunci Allah maka wadata ne to ka ci mai kyau ka sha mai kyau za ka samu lafiyar jiki kuma da kima baki ɗan gurgurta. To Malam Ibrahim mai wankin hula mun gode kwarai da gaske to ga wani kira ya zo daga Bauchi wani ne akan layi. To mai magana Salisu na gaidan ne. Salisu na gaidan Brady daga jama'ar jihar Bauchi. To Salisu na gaidan to kai wace kai fi fara kai fi zo ko baka ko siriya ko mai kiba ko mara kiba. Gaskiya ba na ra'ayi cewa ko kusa ko alama ko. To amma shin zaka iya zaka iya nuna wa budurwanka cewa zaka iya zuwa gurin wata ta mata ko ta kiba ko ta rami ko ta canja mm. launin fatan ta? Eh akwai abin da daftan bakonku ya faɗa ni kawai da mm. shi nake amfani dama tun farko ba zan ma zaɓi ta. in dai dace wai za ta ki wai ra'ayin mu ma bai zo tsaye ba saboda dama wannan soyayya na cire ne daga rayuwa ne haka hmm. amma in dai wai sai da muka haɗu wai batun ta kiba kamma bai taso ba in dai ba wai kiba na hutu haka wai ba abin da ya shafi sai dai ta nemo magani don ta zama lukuta jikkuceciya ba hmm. a'a ba na wannan ra'ayin gaskiya kuma ina kira akwai wani wanda ya bai wa budurwarsa shawara a cikin wanda kuka tattauna da ita ta hmm. ya ba ta shawara mai kyau kuma mai aminci ya ce mata ta yi haƙuri yadda take hakan nan haka yake so ya ganta tana so ta zama jukkutin ciya abin kuma ba ne so ba ne yiwuwa ba haka wannan shine ra'ayina to ma salisu to salisu na gaida mu gode to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Alfredo Santos tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku shakata da wannan wakar sai goben Allah ya haɗa mu.